ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم da a ce yahudu da nasara sun yi imani da abin da annabi muhammad ya zo da shi sun ji tsoron Allah ta hanyar nisantar zunubi da mun kankare musu zunubban abubuwan da suka aikata ko da suna da yawa sannan da mun shigar da su aljanna ta ni'ima a ranar alkiyama su ji daɗi mai yawa wanda baya yankewa a cikinta.